Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau litinin ɗaya ga watan Oktobar shekarar 2018 safina ta sada dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya amince da ya karbi taimako daga kasashen duniya kan bala'in girgizan kasar da ta aukawa tsakiyar tsibirin Sulawesi. prime minister macedonia ya ce zai bukaci majalisar kasar jefa kuri'a akan canza sunan kasar jami'an kasashen amurka da Kanada sun cimma matsaya game da batun kasuwanci da kasar mexico kanin labaran kenan aka je, a shirin namu na yau za ku ji cewar shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jawabi na musamman ga al'ummar kasar akan cika shekara hamsin da da najeriya ta yi da samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallaka na kasar ingila inda ya zayyana jadawali mai tsawon gaske Har ila yau kuma za ku ji ra'ayoyin 'yan Najeriya akan jawabin na shugaba Muhammadu Buhari. Idan muka koma Nijar kuma a yau ne dokar soma amfani da maɗaurin mota da hular kwano ke fara aiki. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam da Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. shugaban kasar Indonesia joko widodo ya ba da umarni a karbi taimako daga kasashen duniya kan bala'in girgizar kasar da ta auka wa tsakiyar tsibirin sulawesi shugaban hukumar amintattun da lura da saka hannun jari na kasar thomas lemberg shine ya bayyana haka yau litinin a shafinsa na twitter yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 844 a birnin palu da sulawesi inda wannan bala'in ya fi shafa jami'an kasar ta indonesia sun bayyana fargabansu tun ranar juma'a cewa adadin mutanen da suka mutu za su yi karuwa zuwa dubbai sakamakon wannan girgizan kasar da wannan tsunamin musamman lokacin da masu aikin ceto suka samu sukunin isa cikin ƙauyuka na wannan birnin inda abin ya shafa tashan jiragen sama na aiki kaɗan-kaɗan sai dai yawancin masana'antun da ke samar da hasken wutar lantarki sun mutu kan hanyoyi duk sun yamutse salin da yake ran gadi a garin palu jiya lahadi shugaba widodo ya ce babban bukatar da ake da ita yanzu a wannan wurin shine samar da manya-manyan motocin da za su kwashe kuraguzan da suka zubo kasa sakamakon rushewar gine-ginen. Prime Minister Macedonia ya ce zai bukaci majalisar ƙasar ta jefa kuri'a a kan canza sunan ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da ƙasar Girka domin Macedonia ta samu dama na shiga ƙungiyar neto. tun da farko jami'an kungiyar tarayyar turai da kungiyar tsaro ta neto sun buƙaci ƙasar macedonia da ta ci gaba da yunkurinta na sauya sunan ƙasar wanda hakan zai ba ta damar shiga cikin ƙungiyoyin biyu kwamishinan fada da kungiyar tarayyar turai jones hans ya faɗa a shafinsa na twitter cewa yana sa ran ɗaukacin shugabannin siyasar ƙasar su mutunta wannan shawarar da 'yan ƙasar suka yanke kuma su haɓaka shi ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba sakataren na neto john stoltenberg shi ma a nasa shafin twitter cewa ya yi ina kira ga dukkan shugabannin siyasar ƙasar da kuma jam'iyyu su samar da wata hanya madaidaiciya domin amfani da wannan ɗimbin damar ta zo a gare su ya ce yana cewa har yanzu kafar neto a buɗe take ga ƙasar ta macedonia sai dai kuma wajibi ne ya zamanto an cika dukkan sharuɗan ƙasa da ƙasa da ya dace a ce an cika a cewar hukumar zaɓen mutanen ah, ta ƙidaya sun haura kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka amince da wannan sauyin sunan zuwa ƙasar macedonia ta arewa sai dai kuma kashi ɗaya cikin uku ne waɗanda suka cancanci jefa kuri'a suka kaɗa kuri'an bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi na hurjanjan kafin cikar wa'adin sha biyun dare da suka sa wa kansu jami'an kasashen amurka da kanada jiya lahadi da daddare suka cimma yarjejeniya game da batun kasuwanci da mexico wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar nafta ta kusan shekaru 25 wannan yarjejeniyar kasuwancin ta amurka da mexico da canada ya kai da ya kai na tarin kuɗi har sama da dala triliyan guda a shekara ana sa ran shugabannin uku su sa masa hannu a cikin watanni biyu ma zuwa idan allah ya kai mu shugaba trump ya mai da suka yarjejeniyar kasuwanci ta nafta ɗaya daga cikin abubuwan da ya amfani da shi wurin kamfe ɗin shi lokacin yakin neman zaɓe a shekarar dubu da goma sha shida labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sojojin juyin juya hali na ƙasar iran sun faɗa yau litinin cewa sun kai hari da makami mai linzami ga 'yan yakin sa kai na ƙasar syria sojojin na iran suka ce 'yan yakin sa kan ne ke da alhakin kai hari a kan sojojin da ke fareti a hawaz wanda ya dalilin mutuwar mutane 25 kana wasu 65 suka ji rauni iran suna amfani da kalmar takfiri wanda ke nuni ga 'yan yakin sa kai na kungiyar sunni da kungiyar is kamfanin dillancin labarai na kasan ya ruwaito cewa sojojin na iran sun harba makami mai linzami mai suna zolfhag da kiyam waɗanda suke cin zangon kilomita 750 da kuma kilomita 800 sai dai abin da ba a sani ba shine kowa ke da alhakin kaiwa sojojin hari lokacin da suke bakin suke bikin tuna yakin iran da iraq wanda aka gwabza a tsakanin shekarar 1980 zuwa 88 iran ta ce ba laifin kowa ba ne illa na 'yan awaren kasar su da kungiyar is yau litinin ne matar shugaban kasar na amurka melania trump za ta fara ziyarar wasu kasashen afirka wanda wannan shine irinsu na farko tun lokacin da mijinta ya zamo shugaban kasa fadar white house ta faɗa jiya cewa ziyarar na kwanaki biyar a ƙasashe hudu da suka hada da ghana malawi kenya da masar zai mayar da hankali ne akan asibitocin da ke nasaba da haihuwa da kula da goyon ciki sai kuma batun ilimin yara da tarihin al'adun waɗannan ƙasashe tare da duba yadda amurka ke taimakon kowace ɗaya daga cikin cikinsu domin ganin sun zamo masu dogaro da kansu kyautata rayuwar yara shine babban abin da uwar gidan shugaban kasar ta baiwa fifiko a shirinta na mai taken za ka zama gwarzo a duk abin da ka sa a gaba wanda ta kaddama a farkon wannan shekarar sai dai kuma tafiyan nata kila ya fuskanci matsala saboda kalaman da mai gidan ta yi a baya na muzantawa ga kasashen afirka. Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gudanar da jawabin bikin samun 'yancin kan Najeriya da ake gudanarwa shekara da shekara don murna zagayowar ranar. Wakilinmu Umar Faruk Musa na dauke da ƙarin bayani. a jawabinsa da ya kai minti goma sha uku inda yake bayyana matakan da gwamnatin za ta ɗauka wurin tabbatar da 'yan najeriya sun ci moriyar zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da cin moriyar demokuraɗiyya da kawo ci gaba da kuma tabbatar da an samu zaman lafiya mai ɗorewa abin da ya ce shine ginshiki na ci gaba na al'umma shugaba buhari ya ɗauki lokaci mai tsawo wurin jinjinawa dakaru da sojojin najeriya waɗanda suka taka rawar gani wurin kawo zaman lafiya a cikin ƙasar. i want this point to pay tribute to the men and women of our armed forces ya ce ina jinjina ma dakarunmu mata da maza a soji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka dage wurin aiki cikin mawuyacin yanayi domin kare kasarmu mu tare da ba da tabbacin cewar duk wani abu da ya kamata a yi a matsayina na shugabansu zan dauka domin na inganta rayuwarsu na ba su haƙoƙinsu na ba su kayayyakin aiki domin su samu nasarar aiki wannan kuwa kamar da shugaba muhammadu buhari yake faɗa ita ce hanya tabbatata da za ta kawo zaman lafiya da kuma ci gaba a wurin aikin soji da sauran jami'an tsaro da tabbatar da an murƙushe 'yan ta'addancin da suka kai wa najeriya intaha. a arewa maso gabacin najeriya da kuma tsakiyar kasar kamar da ya ce we are working with countries in our region muna aiki da makwabtanmu da ke fuskantar irin wannan kalubale domin tallafa ma junanmu da burin cewa an magance wannan matsala a halin yanzu ina gargadi da kakausar lafazi da duk masu kashe-kashe da kuma 'yan ta'addancin da ke sa riga ko yin amfani da kare manoma ko makyaya domin ta da zaune tsaye da cewar lalle babban hukunci na fuskantar su a gaban doka a duk wanda ya ci gaba da ta da zaune tsaye ko aka kama shi da aikata irin wannan laifuffuka dangane da yanar gizo ko kuma sashen yada zumunta kuwa. Never yanzu fiye da kowane lokaci muna fuskantar kalubale dole ne mu tashi tsaye mu kama girman mu mu kyamaci waɗannan sassa na sada zumunci masu ingiza kiyayya da tashin hankali da kuma haddasa fidintunu a cikin al'ummarmu da sunan wani buri ko dai na siyasa ko kuma na samun biyan bukatar kansu da sunan yada karya ko kuma batanci. inda yake cewar zamani ya zo da ya kamata a amfani da irin wannan sassa na zamani wurin yada alheri da kawo cigaba a cikin ƙasa ba kawo batanci a cikin al'umma ba a ƙarshe shugaba buhari ya yi kira da kuma baiwa 'yan najeriya tabbacin cewa yana riƙe da amana su kuma ba zai manta ya ɗauki duk wani mataki da ya kamata wurin kawo zaman lafiya da wadata da ci gaban na tattalin arziki da kuma kare al'ummar najeriya ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya ya zo zaman lafiya in tashi sama lallan shugaba to madalla a gaida umar faruk musa A Lagos kuma 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da safiyar yau. Wakilin mu Babangida Jibril na ɗauke da ra'ayoyin nasu. bikin na bane dai ya zo ne a daidai lokacin da har yanzu 'yan najeriya ke ci gaba da nuna rashin jin daɗin game da tsadar rayuwa da kuma harkoki na tsaro sai dai a jawabin saka 'yan najeriya da safiyar yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya kara jaddada kudurin gwamnatinsa na ci gaba da samar da tsaro da kuma bunƙasar tattalin arziki inda kuma ya gode wa dakarun najeriya bisa namijin kokarin da suke a sassa daban-daban na najeriya wajen wazar da tsaro da kuma zaman lafiya to koya 'yan najeriya suka ji gaba da jawabin na shugaban kasa muhammadu buhari ga dai abinda wasu mazauna birnin lagos suka shaida mini eh, gaskiya alhamdulahi muna farin ciki da wannan rana to amma a fata na a wannan gwamnati abinda nake so kamar yadda ake cewa za a yi zaɓe na adalci to a yi wannan zaɓe na adalci kamar yadda gwamnati kuma kamar yadda ake faɗa game da tsadar rayuwa gwamnati na bakin kokarin ta eh mun san tana yi kamar harkokin tsaron da a ci gaba da yi mun san ana yi musamman kan hanyoyin da muke ganin ganin tsaron kamar ya samu kuma amma dai sai a hankali musamman hanyoyin kaduna zuwa birnin gwari ko zuwa kuntuwa ina cikin farin ciki da allah kama wannan rana mai dimbin tarihi da daraja wanda najeriya muka samu yancin kanmu eh, a gaskiya najeriya ƙasa ce ta zaman lahiya kuma da ke samun ci gaba kuma allah ya ba mu shugabanni waɗanda ke so su ga ƙasar mu najeriya ta ci gaba gaskiya wannan ƙasa ta mu najeriya agogowa irin na kayan abinci da zaman lahiya a najeriya ya riga ya kamata a ce ga sauna angon mun dan samu ci gaban su sosai to alhamdulillah muna taya najeriya farin cikin ka shekara hamsin da takwas amma fa gaskiya bangaren tsaro da harkar sufuri da rayuwa gaba daya a najeriya sai mu ce to gaskiya muna cikin wani hali inda a ce gwamnati za ta iya taimaka mana to ta taimaka mana kan tsadar rayuwa gaskiya ana ana shan wahala a najeriya gaskiya shi ko wannan malami ya cewa keep it on and then uh, uh, going on everything is going to be okay and uh, I'm pray to Buhari so that to keep him more alive, more long life so that he can uh, do better. Ni a gani na har yanzu muna ci gaba da koyo ne idan a kwatanta da wasu kasashe da suka shafe shekaru aru-aru suna mulki. A da, ta dai shi ne Allah ya baiwa shugaban Najeriya lafiya da yarda zai ci gaba da jagorantar kasar nan a shekaru masu zuwa domin kuwa na yi imanin akwai canji mai zuwa a nan gaba. Wannan biki na samun 'yancin kan najeriya daga turawan ingila dai shine na karshe kafin zaben shugaban kasa da na gwamnoni za a gudanar a watan fabrairun shekara mai zuwa abinda kuma shugaba muhammadu buhari ya amfani da damar wajen tabbatarwa 'yan najeriya da ba na kasashen waje cewa gwamnatinsa za ta ya bakin kokarinta na tabbatar da ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin nasara da kuma kwanciyar hankali babangir cifrin murai amurka daga lagos annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. so To a gaida baban gida Jibril. A jamhuriyar Nijar kuma dokar soma amfani da maɗaurin mota da saka hular kwano ta fara aiki a yau bayan shuɗewar wa'adin kwanaki ashirin da hukumomi suka bayar na ci gaba da ɗaukar matakan sassauta barnar da hatsarin ababen hawa ke haddasawa. Sule Mummuni Barma na ɗauke da wannan rahoton. magamar hanyar premier exchanger kenan da ke kan titin da ake kira avenima libero wanne yake ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fuskantar cunkoson ababen hawa a nan yamai a wannan safiya ta litinin ɗaya ga watan oktoba kusan galibin matuƙa sun ɗaura maɗaurin da ake kira sentir de securite yayin da akan ganin mafi yawancin masu babura sanye da hular kwano da nufin yin biyayya ga dokar da hukumomi suka kafa wani matukin babur malam sha'ibu abubakar na ganin fa'idar wannan mataki. Don ni wannan shaida ce gare ni kwanakin bayan na hudu da kask sai da ni juyi hudu zuwa biyar ma saman gudura kask na kaina to kalisa ba ka gani a wannan lokacin babu ta ya ka gan wallahi wannan abu yana da kyau ubangiji allah ya sa mutane su gane mana wannan kaskin kuma ta zama unhwani gare su haka su ma masu motoci ke yabawa da wannan tsari ko da yake a cewar su abin na bukatar gyara. Su da kansu ya kamata su yi tsari wajen su. Wannan doka ne na gwamnati ya kamata in ya buge ka ya buge wani shiko. Kakadi ba kai soja ne ko wani fite ko wani otorite. Tuni dokar ta fara ritsawa da wasu masu ababen hawa irin su Iliyasu. Wanne 'yan sanda suka kwace wa inji a ɗazu da hantsi. saboda samun sa da rashin saka hular kwano dokan da an ka sa an ka ce kas ni ko ban samu saye ba an ka kama ni inda na san hakan ne da ban hita da mota ma sai aje gida ko ba haka ba yau na samu dama sai in da dauke mota saboda abin da an za doka ai kamata mutum ya bi shi a ranar goma ga watan jiya ne hukumomi suka sanar da jama'a cewa saka hular kwano da amfani da madaurin mota wajibi ne ga jama'a daga ranar ɗaya ga watan oktoba abinda shugaban kungiyar direbobin taxi ba ta da jibril ke cewa ba su gamsu da shi ba irin wannan doka ba a bata kwana goma sha takwas ana bata ne a kalilan wata shida ne in ba mu san wata shida ba mu san wata uku ni taxi ina dokan mutum hudu a ce mutum hudu duka sai sun sa sentir babu gaskiya ni duroban da fasajakin da yake gabana wannan sentir security ya shahe mu doka ce mun yarda ita amma ba a ce mini na baya yana sawa domin kawar da dukkan wani shaku daga zuciyar jama'a wani jami'in kula da zirga-zirga da muka tarar yana ba da hannu ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa an ce doka doka ne kowa eh, kamata yi bishin ya kamata Eh, saboda mutane eh, su ta lahiya su dawo lahiya don kan gane ba wani takura ba ne. Doka ta ce dukkan wanda aka kama da laifin kin amfani da hular kwano ko madaurin mota za ce shi tara daga jika biyar zuwa jika goma na sefa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. masu Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariya ta litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya, a inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya zanta da wasu 'yan ƙasa masu kishin ci gaban al'umma, wajen ganin sun jawo hankalin al'umma da ƙoƙarin ganin sun wayar da kan iyaye dangane da muhimmancin ilmantar da 'ya'yansu da ganin cewar tallako wani abu makamancin haka bai hana 'ya'yansu samun ilimi da ya dace da su ba. A shirin namu na yau za ku ji yadda shirin nasu yake gudana. Mu nemi ilimi ban alɗorewa, mu nemi ilimi alfarin To Hadiza ga wannan wani fanni kuma su da su 'yan Bridge Nigeria suka bullo da shi. Ba mu sani ba ko dama yana cikin wani hurumi na hukumar ki tunda mun san cewa akwai hukumar tsangaya da sha'anin almajirai a jihar Kano. aiki ka san ita hukuma ta raba kowa da aikin shi. Aikin tsangaya akwai board da gwamnati ta yi wanda ake kira Quranic and Islamiyya School Board. wannan su ne suke dilin da almajirai directly amma mu namu duk wani mai makaranta ta yaƙi da jahilci ko kuma ta ilimin manya kamar yadda aka sani ko ta mata ko ta maza a ƙarƙashin mu su kuma tasu tsangayoyinsu ne na ilimin islama karatun alkur'ani kawai wanda mu kuma a wajenmu muna haɗa mu ma da ilimin islaman da karatun alkur'ani at the time kuma ka san muna koya sana'o'i mata muna koya musu sana'o'i to kamar wannan su wannan kungiya tsarin su kamar na adult education din ne sai dai da yake kuma sun eh, shiga tsangayu ne sun tsamo wasu almajirai gashi kuma suna ma yunkurin kara ku da eh, wannan batu don ganin yadda za a cin wato aiwatar da al'amarin a ƙarshe a samu certificate na da ake bukata to ai dama mun tattauna da su kuma mun yadda za mu ba su certificate bisa sharaɗin cewa sai mun tura ma'aikatanmu sun je sun gwada wa'annan yaran ta kuma ka san ilimi harka ilimi yadda take dole sai an sa a gwamnati hannu barantana ma a ce a wannan lokaci da ake da al'umma maza da mata da yawa da matasa da suke da bukatar tallafin na karatu. Hajji Hadiza ni a wannan gaba ma kullum gashi hukumar nan tun shekarar 1980 da wani abu aka kafa ta babban aikin ta shine maganar ba da ilimin manya din nan amma har yanzu an yi magana sai a ce mizanin ilimin zamani na mutanen jihar kano bai kai yadda ya kamata ba me yake faruwa ne har yanzu za ki ga manyan ba har yanzu a kodana ba su iya karatu nan da rubutu ba ba sa zuwa aikin agency for mass education sama da shekara yau shekaran mu 38 da kafuwa mun ci lambobi ma guda biyu na unesco 1993 da 1993 sai da aka je france ɗaya kuma aka tafi united nation aka bayar kusan irin wannan ma'aikatar tamu da aka kafa ta a gwamnatin tarayya nan kano suka zo suka kwafa kusan zan iya buga kiji in ce duk najeriya ba wata hukuma ta ilimin manya da ta faɗaɗa ta girmama take mass production kuma na ilimi kamar nan Kano State Agency ko masu Aid. To amma maganar da muke har yanzu dai wato za ki ga cewa idan aka kwatanta da alkalman yawan jama'an mutane da kuma alkalman waɗanda suka iya karatu da rubutu za a iya cewa kamar da sauran aiki. To kada ka manta Kano jiha ce mai mutane kimanin kusan miliyan 20 kusan miliyan 20 kuma dambu idan ya yi yawa baya jimmi amma ina tabbatar maka cewa gwamnati a tsaye take a tsaye muke kyam wajen kokari binni da ƙauye abin da zai baka sha'awa ma sai ka ga cewa ai shi ilimi ba wai kawai karatu da rubutu ne ilimi ba a'a sana'a domin yanzu mata da suke karatu a gurin mu sun iya takalmi da jaka kuma za ka iya gwada wannan takalmi da jaka da irin wanda ake kama da ma daga ƙasar wajen ɗinki keken ɗinki kowane iri ne zaka ga mace ta hau kan shi ta yi amfani da shi irin na sirfani irin na buga dutse a adon riguna da mata suke yi yanzu da kayan ɗaki kayan gyaran ɗaki da sauransu mu ne a wajen mu ma irin su sabulu da man shafa mu mun wuce wannan level din ba ma ma koyar da shi saboda mun wuce sai sana'a sosai da za ta kawo mata rufin asiri so karatu da rubutu wani bangare ne na ilimi abin nake so ka gane kenan koyar da sana'a duk wani abu da ya samu dan adamu daga ranar da aka haife shi har zuwa ranar da zai rasu shine a ilimance muke kira ilimi masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa a yau kenan sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka. To sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. wanda ya ce assalamu alaikum boa hausa na taya shugaba buhari tare da 'yan uwa 'yan najeriya murnar zagayowa wannan rana samun 'yancin kai allah ya kara kawo mana zaman lafiya amin sai kuma sako na biye wanda ya fito daga bala muhammad damban jihar Bauchin najeriya wanda shi kuma ke cewa salam boa hausa muna taya jam'iyyar pdp a jihar mu murnar kammala zaben fidda gwanin su lafiya ba tare da samun cece kuce ba daga ƙarshe muke fatan allah ya baiwa wanda zai zamo mana alkhairi nasara zama gwamna a jihar bauchi ko a pdp ko a apc yake allahumma amin salam boa hausa na fatan kuna lafiya ina taya ɗaukacin al'ummar najeriya murnar zagayowar rana samun 'yancin kai da ke gudana a yau allah ya nuna mana ta baɗin baɗaɗa amin Saƙo daga na mairo umar makera sai kuma sakon aminu kano mai da garko wanda ya ce assalamu murya amurka ku bani dama na jajantawa al'ummar jihar filato bisa kisan gillar mutane da wasu ɓata gari suke yi da fatan mahukunta da malamai za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen magance rikice-rikicen da ke kongo bakon baya a faɗin jihar amin sai saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga aminu adamu malam madori da rabi'u da kot dunari da umar baban yayi sabon gida jihar jigawa wanda suke cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar jihar Filato. Ya kamata su yi karatun ta nutsu, su rungumi junansu domin su zauna lafiya, kada su yarda 'yan siyasa su yi amfani da su domin biyan bukatarsu. su. a gaida Hafiz Ado Baballe kafin mi sallama da ku ga takaitattun labarai. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya ba da umarni a karbi taimako daga kasashen duniya akan bala'in girgiza kasar da ta aukawa tsakiyar tsibirin Sulawesi. Shugaban hukumar amintattu da lura da saka hannun jari na kasar Thomas Lemberg shine bayan haka a yau da tuni a shafinsa na Twitter. yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 884 a birnin palu da sulawesi inda wannan bala'in ya fi shafa Prime Minister Macedonia ya ce zai bukaci majalisar ƙasar ta jefa kuri'a kan canza sunan kasar a wani yunkurin kawo karshen rikicin shekaru 27 da kasar girka domin Macedonia ta samu damar shiga kungiyar neto Tun da farko, jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da kungiyar tsaro ta neto sun bukaci kasar Macedonia da ta ci gaba da yunkurinta na sauya sunan ƙasar. wanda hakan zai ba ta damar shiga cikin kungiyoyin guda biyu bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi wurjanjan kafin cika wa'adin sha biyun dare da suka sa wa kansu jami'an kasashen amurka kanada jiya lahadi da dare sun cimma yarjejeniya game da batun kasuwanci da mexico wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar nafta ta kusan shekaru 25 wannan yarjejeniyar kasuwancin ta amurka mexico da canada da ya kai na tarin kudi har sama da dala triliyan guda a shekara ana sa ran shugabannin kasashen uku su sa masa hannu a cikin watanni biyu ma zuwa idan rabbani ya kai mu sojojin juyin juya hali na ƙasar iran sun faɗa yau litinin cewa sun kai hari da makami mai linzami ga 'yan yakin sa kai na ƙasar syria sojojin na iran suka ce 'yan yakin sa kai ne da ke da alhakin kai hari akan sojojin da ke fareti a hafs wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 25 kana wasu biyar suka ji rauni iran suna amfani da kalmar takfiri wanda ke nuni ga 'yan yakin sa kan kungiyar sunni da kungiyar is To masauraro a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean. Ni na ta sada sodan ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.